Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da dawowa cikin shirin nan namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na sha shida. Muna cikin littafin nan ne mai suna Jawahir, wanda ƙungiyar Unguwar Shani Youth Development Forum ta ɗauki nauyin kawo muku shi. wanda Maryam Obam ta rubuta shi ni ce anti Mimi mai karantowa sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci. Dago da kai ta yi ta kalle shi sannan ta ce please ka daina fushi da ni ɗan murmushi tare da faɗin komai ya wuce rungume sai tare da shafa mishi gashin kan shi da yayi ya ce kar ki bata min gashin kai ta ce sai in gyara maka kiran direba ya ja suka wuce tafiya suke kowa da abin da yake tunani ita ta gefanta tana tunanin yaushe zai suta yaushe zai fahimci irin san da take mishi shi ko ta gefen shi yana tunanin tunda sun bar yola babu ita babu ganin dokto na ma shine damuwan shi ya rasa mai yasa ya tsani dakto din dan wai waigowa ya kalle ta bacci ya ga tana yi dan aje dan jiya bata yi bacci ba tunani ya hana ta ido ya kura mata yadda take bacci a hankali hankali kwance yana cikin kallonta ya ji ta faɗo jikin shi murmushe tare da gyara ta ya miƙar mata da kafa tare da sa kanta akan kafan shi tafiya suke mota na ta sharara gudu bai taba long journey ba a mota sai yau don haka shi ma ya gaji sosai amma yana jin daɗin tafiyan bude ido ta yi ta ga ana ta gudu tashi ta yi daga jikin shi da sauri tana murmurza ido murmushi ya sakar mata ta ce har yanzu ba mu kai ba ya kai ya daga mata alaman e eh, ta ce kai wallahi na gaji gaskiya da nisa murmushi tare da faɗin matso matsawa ta yi kusa da shi ya sa hannun shi a kan kafaɗanta ya ce ke fa kin yi bacci bai kamata ki ga nisan wajen ba ta ce ni na sha ina tashi zan ganni a gida dariya ya ce oh i see sai ya sa kika yi bacci kai da girgiza alama a A ya ce to me ta ce jiya ban yi bacci ba sai ya sa na yi yanzu kallon ta yi ya ce mai ya hana ki bacci ta ce babu komai kawai dai na ji ne yi tare da ayyanawa cikin ransa ko dai tana tunanin wannan doktor din ne tsaki ya yi mara sauti amma duk da haka ta ji dago kai ta yi da sauri ta kalle shi ganin ya tamke fuska ya sa ta sa hannunta tana shafa mishi fuskan tare da faɗin miya kuma hannunta ya cire daga fuskan nashi tare da faɗin babu komai ba ta ƙara cewa komai ba har suka zo wani ƙauye da ake ta siyar da abubuwa ta ce direba dan faka direba siya waye a gefen titi kallon ta yayi ya ce mai zaki ta ce yunwa nake ji abu zan siya ya ce nob ki bashi ya amso miki ta ce ai ban san mai zan siya ba sai na fita na gani kallon wajen ya fara yi yana dubawa tsaki. Ya tare da ce direba ya ja motar su wuce direba ya tada motar suka tafi ta ce ya za mu tafi ban siya komai ba ya ce saboda abin wajen bai min ba ta ce ni fa yunwa nake ji ya ce sori in na ga wajen da ya yi min sai a tsaya ki ci. kai ta ɗaga alaman to tafiya suke ta yi babu wanda ya ƙara magana har suka shiga cikin wani gari ya ce direba ya tsaya ba shi kuɗi yayi ya ce ya siyo mata kaza da drinks amsayi ya fita jim kaɗan sai gashi ya kawo kaji har guda biyar da drinks da yawa amsa ta yi ta fara buɗewa kuɗi ya ƙara ma direba ya ce kuma ku je ku ci abinci tare da sauran security ɗin ya ce oke buɗe kazan ta ta ce ta ce kai ya yi yawa fara ci ta yi tare da miƙa mai kai ya girgiza tare da faɗin nob na ci bata fuska ta yi ta ce in baka ci ba ni ma zan daina ci Ka faɗa ya ɗaga alaman bai dame ni ba ganin haka ya sa ta ajiye naman wai ta yi fushi murmushi ya yi tare da ɗaukan naman ya sa mata a baki ta kawar da kai ya ce filis ki ci ban son taurin kai daukan naman ta yi shi ma ta kai mai bajan baki ya kawar da kai ta kara matsawa kusa da shi za ta bashi ya janyo ta jikin shi wanda ya sa bakinta ya mannu a nashi dukansu tsayawa suka yi cak sun yi wajen minti ɗaya kafin ya ɗan ja baya da sauri ita ma ta matsa tare da jin wani iri shiru dukansu suka yi na wani lokaci sannan ta ji muryar shi yana faɗin muci bata musa ba suka fara ci har direba ya dawo suka tafi baka jin karan komai sai wakan Nicki Minaj sai wajen karfe hudu suka kara so garin Abuja tana ganin sun shigo ta ji wani irin daɗi gida suka nufa da sauri ta fita suka ci karo da Khalil wani irin runguma suka yi ma juna na murnan ganin juna khalil ya ce sis sake ni mana in je in ga Samir ta ce babu ruwana da kai dariya ya ce sorry sis ai na fi jin daɗin ganin ki kan shi dariya ta yi ta ce mai wayau sakin shi ta yi ya nufi m samir da ke tsaye yana kallon su yana dariya hogin din shi ya yi tare da faɗin bros you are welcome m samir ya ce thanks ya umar, ne ya fito shi ma cikin murna ya hogin m samir sannan suka shiga ciki jawayar ɗakin ta nufa tana shiga ta yi toilet don ta yi wanka bayan ta yi wanka ta fito ta sa wani wando kwata da wata top mai bala'in kyau ta fito falo ta gansu su duka suna ta fira hawaye ne ya zubo mata tunawa da ta yi ba ta hada komai da su ba wani irin zafi take ji daga zuciyarta juyawa ta yi za ta koma ɗaki da ya kira ta tsayawa ta yi cak da haka ya tashi ya nufi inda take ya janyo ta jikin shi tare da faɗin ina za ke ta ce za ni ɗaki ne da ta ce no mu je kai ta yayi har wajen su ta zauna kowa idan shi na kanta tausayinta suke ji sosai ga hawayen da take son boyewa ya ƙara zubowa khalil ya ce sis me haka bata ba shi amsa ba sai kuka da ta saki tare da faɗin mom please mu ga kwalin da aka baku ni kowa ya tausaya mata da turanci take maganin kowa da ke falon ya ji mugun tausayinta mom cikin sanyin jiki ta tashi ta nufi ɗakinta sai gata da kwali miƙa ma jawahir ta yi ta riƙe kwalin tana kuka budewa ta yi ta ga international passport ɗauka ta yi ta ga wasu abubuwa a kai budewa ta yi tana kuka wani ɗan karamin passport ne ya fito da sauri ta dauka tana kallon hoton fuskan matan sak nata da sauri ta nuna ma mom tana faɗin mom kalla ki gani da sauri mom ta amsa ta ce wallahi ita ce ta ba mu ki jawahir ita ce kuma duk yadda aka yi mahaifiyarki ce don ga kamanku nan ci gaba ta yi da duba kayan da kayan ta ɗauko wasu riga da wando masu kyan gaske tana kallo mom ta ce wannan su ne kayan da ta ba muke su ne su ne lokacin a cikinki runguma kayan ta yi tana kuka mai ban tausayi m samir da ke zaune yana kallon ta cike da tausayi ya tashi ya nufe ta tare da goge mata hawayen ya ce jawahir ki haƙuri ki daina wannan kukan na miki alƙawarin haɗuwa da mom ɗinki ba da daɗewa ba wannan nauyin yana kaina kuka ta kuma saki tare da yin hogin ɗin shi duk wanda ke falon sai da tausayin jawahir ya tsargo mai cikin zuciya musamman khalid da suka fi bawa suka fi sabawa da shi lokacin da ya ji ba kanwar shi bace ya yi takaici sosai don yana son jawahir m samir amsan kwalin ya yi tare da faɗin mam a nan zan zauna ina ɗaki na mam ta kalli jawahir ta ce jawahir kai shi ɗakin kusa da na khalil mam ta yi hakan ne don jawahir ta daina kukan tashi ta yi ta fara tafiya yana biye da ita a baya bayan sun je kofar ɗakin ta ja ciki ta tsaya tare da nuna mai kofar da hannu alaman ga ɗakin nan murmushe tare da faɗin tare za mu shiga bata yi magana ba ta buɗe kofar ta shiga shi ma ya shiga ya shigo ɗakin akwai komai a ciki ga kamshi da ke tashi daga ganin mom ɗazu ta sa aka sa komai don ta san da babu komai a ɗakin kallon ta yi ya ce wow ɗakin ya yi kyau bari in yi wanka ki zauna ki jira ni kai ta ɗaga mai alaman to yana shiga ta fita waje je dakin ta nufa ta kwanta tana kuka mai cin rai yanzu ba su man bane suka haife suka haife ta ji take abin ya dawo mata sabo musamman da ta ga bros umar khalil ga mom ga dad ga m samir amma ita ba ta haɗa komai da su ba me yasa haka ya faru da ita me yasa mom ɗinta ta ba da ita lallai tana buƙatar jin amsa amsa bata ba da burin haɗu ba a da ba ta da burin haɗuwa da mom ɗinta amma a yanzu tana so tashi ta yi da sauri ta ɗauko wasu takardu ta sa a jaka tare da ɗaukan kiɗin mota har za ta fita ta tsaya ta koma ta nufi wardrobe ɗinta ta ɗauko wata doguwar riga a tamfa ta sa tare da yafa gyalli a kanta ƙarami fita ta yi ta nufi ɗakin m samir tare da fatan allah ya sa bai fito daga wanka ba shiga ta yi ta koci sa'a bai fito ba wajen kwalin ta nufa ta buɗe tare da kwashe kayan da ke ciki tana ƙoƙarin fita ta ji ya kira sunanta da jawahir tsayawa ta yi cek ba tare da ta waigo ba ganin ba ta waigo ba ya sa ya fara bisuwa kusa da ita ji ta yi ya riko ta ta baya tare da jiyo da ita kallonta ya tsaya yi sannan ya ce wannan kayan fa mai zaki da su kallonta ya kuma yi daga sama har ƙasa sannan ya ce ina kuma kike shirin zuwa wani irin hawaye ne ya gangaro mata sannan ta ce zan tafi zan tafi gaba ɗaya zan je neman mahaifiyata lokacin da nake yola ban ji ina son ganin ta ba amma dawowa na nan gidan yau ya sa na ji ina son haɗuwa da ita yau na san miye iyaye ba zan iya zama a nan ba dole in tafi in nemo janyo ya yi jikin shi tare da toshe mata baki ya ce ya isa haka jawahir ya isa haka kar ki ƙara tunanin barin nan gidan kina tunanin kin yi adalci kenan yasmam za su ji in suka gaba nan. kin yi tunanin haka ta ce kar ka dakatar da ni ka bar ni don allah ya ce jawahir mai kike tunani kin san halin da kowa zai shiga kuwa ni ma kaina kin taba tunanin wani hali zan shiga idan aka neme ki aka rasa da sai ta dago da kai suka haɗa ido lokaci ɗaya kuma ta fashe da kuka tare da faɗin ko da na tafi kuna raina har abada ya dakatar da ita tare da faɗin oke na fahimta amma kafin amma kafin ki tafi ina so ki faɗa mu wani irin so kike min da har kike tunanin bari na gaba ɗaya saboda wani dalili za ki iya nesa da abin da kike so ba tare da kin same shi ba kasa magana ta yi sai kuka da take yi take ta yi shi ma shirin ya yi tare da yin hogin ɗinta sosai yana mai jin kukan nata har cikin ran shi ido ya lumshe ya rasa mai yasa yake jin abubuwa da dama akan jawahir wanda baya ji a kan kowace mace ko Soniya da suka yi zama tare na lokaci mai tsawo baya jin ta kamar yadda yake jin Jawahir a halin yanzu sakin ta yi tare da janyo ta suka zauna a kan gadon ɗakin ya ce Jawahir ki yi shiru ki bar wannan kukan na miki alkawarin neman miki mom ɗinki jibi zan koma Spain muna da wasa ba zan dawo ƙasar nan ba har sai na nemo miki na nemo miki mom ɗinki ina so ki ma alƙawarin ba za ki ƙara tunanin barin gidan nan ba kai ta daga cikin kuka alaman e tare da rungume shi tana faɗin na gode sosai Allah ya baka abin da kake so a hankali ya ce ke nake so jawahir da sauri ta ɗago kai ta kalle shi Murmushi ya yi tare da faɗin yes Jawahir you are my sister ba ni da wata ‘yar uwa mace sai ki so kin ga dole in soki ajiyan zuciya ta yi tare da lumshe ido don ba haka ta yi zaton ji ba tashi ta yi tare da faɗin sai da safe shi ma tashin ya ce sis bacci yanzu me time ta ce na gaji ne saboda sosai ya ce okay good night fita ta yi ya bi ta da ido har ta rufe mai kofar sannan ya lumshe ido tare da buga hannun shi akan ɗayan hannun ya ce dam shi ma kwanciyar ya yi tare da tunanin jawahir din tare da alkawarin neman mata mom dinta a duk inda take a fadin kasar nan ko da ta shiga ɗaki kuka ta fashe da shi tare da faɗin lallai na yarda m samir ba zai taɓa suna ba allah ka jarabce ni da son wanda baya suna amma ina roƙonka ka sa in cinye wannan jarabawar shiru ta yi tare da faɗin lallai wannan shine maganin matsalata wannan ne karo na farko da ta taba tunanin ta yi aure ko za ta cire m samir a ranta lallai shine mafita amma komai zan yi sai na ga mom dina zan yi aure in yi nesa da shi gaba daya da wannan tunanin bacci gaba da ita washe gari m samir tun karfe bakwai ya fita shi da khalil da security din shi direct wajen hukumar shiga da fice suka nufa inda suka basu international passport din mom din jawahir tare da kuɗi masu yawa akan su nemo bayanai a kanta. akan ce musu suka yi su dawo nan da sati ɗaya hakan aka yi suka tafi bayan yawan mutanen da suke ta cincirin sun ɗaukan hoto da m samir da ƙyar dai suka shiga mota suka bar wacan akan nan da sati ɗaya za su dawo ko kuma su za su neme shi sun dai exchanging number yawo suka dinga yi a ranar jawayar kam tunda ta ta tashi ta yi wanka ta sa wata atamfa mai ruwan ja da ash ya yi kyau ya yi kyau atamfar an yi ɗinkin riga da siket sai ya fito mata da surar ta das a cikin ta kayan kayan ta yi bala'in kyau duk da ba makeup a fuskanta wani karamin gyale ta yafa ta fito ta samu mom ita ɗaya a faru ta ce ina kwana mom amsawa mom ta yi cikin sakin fuska tare da tambayanta ya gajiya hanya ta ce alhamdulillah mom hanya babu daɗi mom ta ce ina zaki nan ga kamar fita zaki ta ce e mom yau zan shiga school mom koma mom mun koma tun last week mom ta ce kai jawahir kina wasa da karatu tun last week kuka koma shine kika yi shiru baki fara zuwa ba yanzu kin san lecto nawa kika yi misin ta ce mom kar ki damu attendance ne matsalan kuma na sa ana daukan min mom ta ce to kenan dan Allah ki daina wasa ki je ki ci abin ki je ki ci wani abu kafin ki tafi ta ce mom zan ci a school babu yanda mom bata yi ba amma ta ki ci tare ta ce ba ta jin yunwa fita ta yi ta wuce daya ɗaya daga cikin motar gidan ta shiga mai kiran furado ita da kanta take tuki har cikin makarantar faka motar ta yi sannan ta nufi department ɗinsu tun da ka nesa ta hango 'yan class ɗin nasu da ka gani akwai lecture lecturer a ciki domin duk sun ba da hankalinsu wajen kallon waje ɗaya tana isa kam ta ga lecturer ne a ciki don haka ta shiga cikin sanyin jiki kallon ta lecturer ɗin yayi kamar zai yi mata magana sai kuma ya fasa ji yayi ta ce mishi morning amsawa yi sannan ta nemi waje ta zauna komawa yi mamakin da bai kore ta ba don yau kwanan shi uku da fara ba su darasi sannan duk wanda ya zo idan ya shiga baya bari ya zauna bayan jawahiri ta zauna zauna ya kuma a kallonta tare da sakin murmushi da shi kanshi bai san yayi ba ganin ita mata, mayar mai da martani ya sa ya gane abin da yayi da yake da yake ya iya duniyanci sai ya basar ya ci gaba da lecto har lokacin sa ya yi sannan ya kalli jawari ya ce daga yau kar ki ƙara shigo min kilas in dai na riga ki shigowa kai ta daga alamar naji sannan ya fita tsaki ta yi tare da ɗauko wayanta tana dandannawa kiran dakto ne ya shigo kaman ba za ta ɗauka ba komai ta tuna kuma ta ɗauka tare da faɗin hello ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin jawahir wai na yi laifi ne aka daina ɗaukan wayata uhm, kawai ta ce ya ci gaba da faɗin jawahir na je adda ta ce min wai kin koma ajiya shine ko sallama babu ta ce ka yi hakuri, tafiyan ne ya zo a bazata ya ce ba komai da fatan an ga sakona dan shiru ta yi kafin ta ce uhm, murmushi ya yi ya yi sannan ya ce ina fatan za a bani dama ta ce allah ya taimaka ya shige mana gaba wani irin daɗi ya ji tare da faɗin kenan an bani dama kai yau ina farin ciki Allah dai ya daidaita mu bata ce komai ba sai murmushi da ta yi wani lecturer ne ya shigo ta ce ina zuwa za mu fara lecture ya ce oke tare da kashe wayan sai lecture ake musu amma ita san bata ma san mai ake faɗa ba domin ta yi nisa cikin duniyar tunani ba komai take tunani ba sai na amince ma a akan ya ci gaba da neman ta har Allah ya sa su fahimci juna ta yi haka ne da zuciya ɗaya domin tana da burin ta samu miji ta yi aure don ta cire M Samir a ranta duk da tun jiya take ta ƙoƙarin tusa ma kanta kin shi amma hakan ya fuskara. lalle ko da ban ga mom dina ba in muka fahimci juna dole in yi aure in huta ji ta yi ana mata magana wata yarinya ce kana ganin taka sun suma suna da arziki jawayar firgitai daga lecture din daga lecturer din ya fita ta ce kai ashe har an gama Yarinya ta yi murmushi tare da faɗin na zara yau na fara zuwa lecture saboda na yi ciwo sai na yi deferring da yanzu ina 300 level amma yanzu ina 200 level jawaya ta ce allah sarki allah ya baki lafiya murmushi zara ta yi tare da faɗin baki faɗa min sunan ki ba ta ce jawahir murmushi zara ta yi ta ce suna mai daɗi zara ta amshi namba ɗin jawahir tare da faɗin in akwai lecture za ta dinga faɗa mata sannan ta ce duk abin da jawahir bata gane ba ita za ta dinga nuna mata jawahir ta yi godiya tare da faɗin an gama lecture din yanzu zara ta ce a'a akwai wanda zai zo karfe hudu jawahir ta ce kai bari in je in ci wani abu yunwa nake ji zara ta ce mu je tare to to fita suka yi tare suka je wani restaurant a cikin school din Fried rice da wayar ta ce a bata ita kamzara snacks ta amsa da drink suna ci suna fira har suka gama fita suka yi suka zauna wajen wata bishiya kowace na danna wayar ta wayan wayar aka fiske daga hannunta da sauri ta dago ta ga kowaye Khalil ta gani dariya ta yi tare da faɗin Bros mai kazoyi zo ya ce zo mu je ki gani. Zara ta ɗago kai tare da kallon Khalil gaida shi ta yi ta ce bros ina ne. Ta ce ashe mu ne. tare yayi sannan ya ce ma Jawahir ga mota can ki je ana jiran ki. Ni bari in zauna a nan mu yi fira da Zara. Dariya ta yi sannan ta nufin motar dan azatanta dat ne. tana buɗewa ta ga m samir zama ta yi a cikin motar tare da rufewa shine a mazaunin direba daga gani shine ya tuka motar kallon ta yi tare da faɗin baki so gani na ba ko ta ce a'a ya ce mai yasa kika ɗaura fuska ta ce babu komai murmushi tare da faɗin jawahir yau baki damu da inda na shiga ba baki kira ni ba ta ce ba ni da abin da zan ce maka ne ya ce oke to bari in tafi bata buɗe kofar ba sannan bata motsa ba ya kuma cewa zan tafi kallon shi ta yi da ido da kallon ta yi da idanta ɗaya da ya rine kaɗan kaɗan kawai take jira ta yi kuka janyo ta yi jikin shi ya ce kar ki sake ki ce za ki fito da wannan hawayen jawahi na rasa mai yasa ko kaɗan ba na son ganin ki cikin damuwa ba na son in nesa da ke na saba da ke cikin lokaci kaɗan gobe zan tafi ina so please ko da na tafi ki ci gaba da riƙe min kanki kar ki ba ma kowa daman shiga rayuwanki ragowa ta yi ta kalle shi don ba ta gane mai yake nufi ba murmushi ya yi tare da faɗin nan gaba kaɗan za ki fahimta abin da nake nufi but yanzu ina son ki rike min kanki ban son ko wani namiji ya shigo cikin rayuwarki na so mu tafi tare sai na ga ko da mun je ban da time and ban son in barki cikin kaɗai ce. shiru ta yi tana tunani to me yake nufi kar in bar wani ya shiga rayuwana so yake in zauna ban yi aure ba Kaze ta yi da faɗin zan yi misin ɗinki sosai, murmushi ta yi tare da faɗin nima haka ya ce ta ya zan gane, murmushi ta yi tare da faɗin komai kaji na faɗa a kanka da gaske nake kuma hakan nake ji, a musulunce mace za ta iya faɗa ma namiji tana son shi amma al'adance abun kunya ne samir a ƙasar ku na faɗa maka ina son ka amma ka nuna min in yi haƙuri na ji kuma na yi na yi duk da ban cire rai rai ba amma a yanzu shiru dai ya ce yanzu me na haƙura da kai ina son ni ma in samu mai so na in yi aure ba da daɗewa ba kallon ta yi yana ɗan nazari kafin ya ce za ki iya auren namijin da baya son ki ta ce zan iya in dai ni ina son shi murmushi ya tare da faɗin mai kike tunanin zai faru bayan auren ta ce zama haƙuri ya ce har zuwa wani lokaci za ki ta zama haƙuri da shi ta ce ba zan iya sani ba amma idan hakan ya faru zuciyata za ta yanke a lokacin a lokacin ya ce oke na ji za ki iya aure na bayan kin san bana son ki wani irin hawaye ya zubo mata ta ce zan iya buri na a kullum in kasance da kai a ko da yaushe ya ce jawahir shikenan na yi miki alkawarin zan aure ki amma ina so ki sani ban taba kallon ki a matsayin budurwata ba sai yar uwa ina so ki yi tunani a kai in dai kin amince nan da wata biyu za mu yi aure in kuma ba ki amince ba shikenan ki yi tunani a kai shiru ta yi na wani lokaci sannan ta ce bana tunanin a kan son ka a kan ka kullum tunanina shine in same ka a matsayin miji don haka na amince ya ce oke zan faɗa ma dad yau sai a fara komai duk abin da kike bukata sai ki faɗa min amma ina so ki sani in dai kika shigo babu saki kar nan gaba ki ce baki son zaman murmushi ta yi tare da faɗin bana tunanin bakina zai iya faɗin kaka ya ce good za mu koma gida an jima sai mu karasa magana dama yake na zo in gani ta ce oke sannan ta fara kokarin bude kofar amma ya ki buduwa kallon shi ta yi alaman ya bude mata ya ce haka za ki fara min babu wani abu sai kawai ki fita rufe ido ta yi tana dariya sannan ta matsa kusa da shi ta bishop beg a goshi dariya yi sannan ya bude mata motar ta fita da ido ya bi ta har ta karasa wajen su Khalil da suke tafi da shi da Zara ta ce to sai ka tashi ku tafi dariya ya tare da ce ma Zara sai mun yi waya ta ce o oh, ta ce o oh. ta ce oke sannan ya tafi da wayar kallon zara ta ta ce ba dai har an kulla lob ba zara ta ce haba lob a minti nawa dariya suka sa daidai lokacin wannan wannan lecturer din ya zo ya ce ma da zo yana son ganin ta bayan ta amsa kusa da shi bayan ta matsa kusa da shi ya ce ga din ɗin shi yana son ta kira shi bata yi ba ta yayi ta sa sannan ta koma wajen zara tana faɗa mata abin da ya ce mata zara ta ce haba na yi mamakin da bai kore ki ba ashe ya kamo fish dariya suka yi har fo yayi suka shiga lecture ba su fito ba sai six gida ta nufa da direct a gajiye ta shiga gida babu kowa a falo don haka na ka ta yi ɗakinta tana shiga toilet ta nufa ta yi wanka wardrobe ɗinta ta wardrobe ɗinta a kusa da toilet ɗin yake kaya ta sa sannan ta fito tana fitowa ta ga mutum a ɗakin yana kalle-kalle kallon ta yi rai a ɓaci sannan ya ci jawahar jiba ɗakin ki duka fik ɗina ne har ta kafet ɗiki in dai kina suna me yasa kike kula wasu mazan ido ta ido ta ɗan zaro alaman wa na kula ta ce ni yaushe kuma ya isa ban san cin ki zuwa ya naga yana baki namba kina sawa shiru dai kamar ba za ta yi magana ba tun ta ce lecturer ɗinmu ne fa ya ce lecturer namba ɗinmu yake baki ta ce ya ce in kira shi ne zai mun magana ido ya limshe ji yake kan shi na mishi wani irin tafarfasa lokaci ɗaya idan shi ya kaɗe ya ce mai zaki mishi idan kin kira shi ta ce ni ma ban sani ba kallon ta yi kamar zai yi magana sai kuma ya fasa ya fita fu ɗakin shi ya nufa zama ya kan gadon ɗakin shi dai ya san ba wai son jawari yake ba kawai yana tausaya mata sai ya sa yake son ya aure ta sannan baya son ta sa baya son tana nesa da shi to me yasa nake kishi idan wani ya yana mata magana wata zuciya ta ce saboda kana son ta da sauri ya ce no kawai dai dan zan aure ta ne dole kuma in yi kishi a kanta karan wayan shi ne ya sa ya dauka ya ga dad din su kalil ne dauka yayi dad din ya ce mishi samir gani na dawo ina falo ya ce oke dad gani nan tashi yayi ya fita ya nufi falon samun dad yayi da mom akan dalin dad ya ce samir ya gida gobe ne tafiyan ko ya ce eh dad dad ya ce masha allah allah ya taimaka ya ce amin ya ce dad dama ina son yi maka magana ni da jawayar mun fahimci juna kuma dan shiru yayi dan dad ya ce ina ji ya ce muna son mu yi aure in kun amince dad cikin murmushi ya ce alhamdulillah alhamdulillah abu yayi kyau mom ta ce to yanzu ya za a yi amma ina gada an jira an duba iyayenta ko dad da ce a'a in ba a gansu ba fa haka za ta yi ta zama kin ga dole uwa ta yi aure mom ta ce haka ne a m samir ya ce dad please ban son bikin ya wuce wata daya mom harara ta sakar mai tare da faɗin to mara kunya kai ya suka ya sosa tare da tashi ya bar wajen suka bi shi da dariya ɗakin shi ya koma ya kwanta haka kawai yake jin shi cikin farin ciki da annashuwa haka har bacci ya ɗauke shi washe gari jawahir na da lekto karfe takwas don haka da wuri ta shirya duk da ranta a jagule yake don ta san m samir yana fushi da ita gashi yau zai tafi ji ta yi ba za ta iya tafiya ba har sai ta gan shi ɗakin shi ta nufa ta ga baya nan fita ta yi ta nufa falo ta ga mom na gyara kayan abinci akan danin ta ce morning mom mom ta ce har kin fito ta ce eh mom gashi har na kusa makara na tafi sai na dawo mom ta ce oke samir ya ce in faɗa miki ya tafi sannan ga sako ya bayar a baki mamaki dam ta ji kirjinta ya buga wato tafiya shine bai mata sallama ba mom ta dauko wani karamin bag ta bata amsa ta yi ta koma ɗakinta ta ajiye tare da fashewa da kuka wato haka za a fara kenan kallon jakan ta yi ta bude ta ga kuɗi masu uban yawa kuma duk dala sai wata takarda da ta gani a ciki budewa ta yi ta ga an yi rubutu kamar haka ga kuɗi nan ki sai duk abin da kike bukata kin san ban san ya al'adan ku suke ba ki fara sayan abin da kike bukata in na dawo sai mu karasa wasu abubuwan sannan ina so ki sani ni bana ɗaya daga cikin maza marasa kishi na haka ki san wa zaki aura ina da kishin kaina dan haka dole in yi kishin iyali na, idan kika ƙara kula wani ban yafe ba sannan idan na samu labari zaki haɗu da fushi na bai baki ta baki ta sake tana mamaki lokaci ɗaya kuma ta yi ɗan murmushin takaici tare da tunanin yadda rayuwar aurensu zai kasance ita da shi bata taɓa tunanin za ta aura mijin da bai da zai buɗe baki ya ce baya son ta ba har kuma ta yarda da auren wani siririn hawaye ne ya silalo mata a fuska jin karan wayanta ya sa ta yi saurin goge hawayen zara ta gani don haka ta dauka da sauri ban san mai zara ta ce mata ba na ta ce gani nan zuwa har ta kai kofa ta tsaya tare da waigowa gumawa ta yi ta dauki jakar ta fita a falo ta kara ganin mom ta ce yawan mom gashi kuɗi ne a ciki ya ce in fara sayayya kafin ya dawo murmushi mom ta yi tare da faɗin oke in kin dawo na mayi magana ta ce oke tare da fita makaranta ta nufa da bayan ta yi fakin ta kalli agogon da ke manna a hannunta tare da faɗin karfe takwas allah ya sa bai shiga ba jakarta ta ɗauka ta fita da ta nufi department ɗinsu a tare da lecturer ɗin suka shiga kallonta ya ce you are today murmushi kawai ta yi ta nemo waje ta zauna inda ya fara koyar da su har ya gama ya masa test sannan ya kalli jawari ya ce same ni ofis ɗina yanzu yana faɗa haka ya fita kallon shi ta yi ta banka mai harara ta baya tare da faɗin ko uban me ya zan mishi oho zara ta so zara ta zo kusa da ita tare da faɗin sai ki tashi ki je hararan zara ta yi tare da faɗin mu je ki raka ni zara ta ce wa ni ɗin tab ai in kin ganni a lahira kai na aka yi ke ce ki ji dan haka babu inda zani tashi ta yi ta fita zara ta yi dariya tare da bin bayanta har kofar ofis ɗin shi zara ta raka ta amma ta ki yarda ta shiga nokin jawahir ta yi ta ji shiru ƙarayi ta yi sannan aka ce com in buɗewa ta yi ta shiga a kan kujera ta same shi yana duba wasu takardu ganin ta shigo ya sa ya saki murmushi tare da faɗin jawahir right kai ta ɗaga alaman a ya nuna mata kujera tare da faɗin zauna mana zama ta yi fuskanta tamke ya ce jawahir mai yasa baki baki kira ni ba ta ce na manta ne ya ce oke so yanzu sai ki sai ki bani namba ɗinki ko kuma ki kira ni ta ce zan kira in na koma gida ya ce oke mu ga wayanki kamar kar ta bashi amma babu yadda ta iya ta miƙa mai kiran layin shi yayi sannan ya miƙa mata wayan tare da faɗin baki sabin ɗin namba ɗina ba ma dan murmushi yayi ta yi ya ce bari in gabatar miki da kaina sunana yusuf ni dan garin kaduna ne wato dan zaria ina da mata ɗaya da yara biyu jawaya tun da na ganki na ji allah ya sa min sanki sannan ni ba da wasa nake ba da aure nake son ki shiru ta yi tana kallon shi tare da takaicin kalaman da yake faɗa mata amma ya dan burge ta dan dan da farko ta yi zaton kalar lecturer din na ne masu bata 'yan mata amma sai ta ji saɓanin haka sannan yusuf ba laifi yana da kyau sannan mijin nunawa ne a ko ina amma ita ba ta ganin kowa sai m samir ta kawai katse ta yi da faɗin jawariya na cikin shiru magana za ta yi ta kasa ganin haka ya sa ya ce kije zan kira ki zan baki lokaci ki tunani a kai da sauri ta tashi ta fita wajen zara ta nufa zara na ganin ta tashi tare da faɗin ya aka yi ta ce hmm. mu je ki ji suna tafiya tana ba mu zara labarin abin da ya faru za ta ce kai amma ni kam mai me zai hana ki yarda dan ga ta ce dakata ta ya zan yarda bayan nan da wata biyu biki na ido zara ta bude tare da faɗin ke da wa jawahir ta ce am samir shiru zara ta yi tana nana ta sunan tare da faɗin ni kam ina na ji sunan yauwa na tana wani dan kwallon kafa ne mai irin suna. jawayar ta ce to ni dan kwallon dan kwallon zan aura zara kwashewa ta da dariya tare da nuna jawahir da hannu ta ce wannan wasan na mamaki da dariya yake jawahar ta ce ta ce ke ce kike da ban dariya amma ban da lokacin miki bayani in lokaci yayi zaki gani zara dai dariya take tai alaman jawari wasa take mata ganin tana kokarin maida maida ta mahaukaciya ko kuma makaryaci ya sa jawahir ta ce ni kin ga tafiya ta ta yi gaba abinta zara saboda dariya ma kasa binta ta yi ita kam jawayar ta yi gaba abinta jawayar ko da ta je gida a wajen bukka ta ga mom ɗinta dandal suna fira ga kayan abinci nan a wajen kala kala na fansa ta yi cikin far'a tare da faɗin dad mom sannan ku da hutawa amsa suka yi da duk da suka yi su duka da faɗin yawa zama ta yi tare da faɗin mam ina khalil ne wai ta ce ya fita shi da ozil ta ce la ya dawo ne mam ta ce e ya dawo ɗazu da ya ce jawahir kin ci abinci kuwa ta ce a'a ya ce haba bakinki ya nuna hakan mam da fara zuba mata tare da faɗin babu yanda ban yi da ita ba amma ta ki ci da safe mutum ya ta zama da yunwa in kika jajibo ma kanki olsa aike kika sani ita dai jawari shiru ta yi tare da amsan abinci ta fara ci ta ci sosai sannan ta ajiye bayan ta kammala mam ta ce jawari na sa an canzo kuɗin da m samir ya baki duka kuɗin miliyan 200 ne za mu tafi dubai mu yi siyayya a can na kayan akwati kafin ya dawo mu ji yanda yake son a tsara don kin san mutum celebrity ba zai yi rasa yanda yake son bikin shi ya kasance ba cikin jin kunya ta ce to mom dad ya ce amma kuɗi ai yayi yawa mom ta ce bai yi wani yawa ba yar tawa ai mai tsada ce dariya dad yi ya ce ni ma haka dan nawa ita dai jawahir tashi ta yi don wani irin kunya mom wani irin kunyan mom ta ji tana yi yanzu suna ganin ta tashi suka sa dariya ɗakinta ta shiga tare da ajijikarta ta faɗa toilet ta yi wanka wani irin nishaɗi take ji sosai duk da tana cikin damuwa na sauyin da M Samir yake nuna mata kafin ya tafi gashi yau abin da abin da ya mata ya bata mamaki tafiya babu sallama wayar da ke kan gado ta ji tana ringin nufan wayar ta yi tare da dauka ta ga Zara ce dauka ta yi ta ji muryan ta ji Zara na faɗin wallahi jawayar kin bani dariya ɗazu zaki jawayar ta yi tare da kashe wayan ta ce ban da lokacin wannan sukanan naki yanzu wallahi Zara kiran Zara kiran Zara din ne ya kuma shigowa dauka ta yi tare da faɗin me kuma Zara ta ce miye na kashe wayan kuma ta ce na ga kina son maida ni kamar mahukaciya ne. Zara ta ce ko ɗaya abin da kika faɗa ne kawai yake sa da dariya amma wai wasa kike ko da gaske jawara ta ce akan mai zan miki wasa bari in turo miki sako da sako ta WhatsApp yanzu. Kashe wayan ta yi ta tura mata pic su da M Samir kala kala aiko tana gadi ta Dokoma ma jawahir kira amma ta ki ɗauka daga ƙarshe ma da ta ga ta dame ta sai ta kashe wayan tana faɗin barke in manna miki haukan bata yi minti sha biyar da kashe wayan ba ta ji ana nokin tashi ta yi ta buɗe ƙofar ruwa za ta gani in ba zara ba baki ta sake tare da faɗin mai ya kawo ki hararanta zara ta yi tare da faɗin kin fi kowa sani ai dariya jawahir ta yi tare da janyo hannunta suka shiga ta rufe ƙofar zara ta ce na zo in ci gaskiyar lamari wallahi tun da na ga fik ɗin nan na na kasa zama a ina kika san shi jawai ta ce ai baki yarda ba kika sani ma ko editin nayi na pic din zara ta harare ta tare da faɗin ban san wulakanci fa dan Allah ki faɗa min jawayar ta ce to bari ki ji nan da wata biyu za mu yi aure Zara ta ce kai please faɗa min yanda kuka haɗu labari jawayar ta fara bata tun daga san da ta fara ganin shi a TV ta ruɗe har yanda suka haɗu tare da faɗa mata dan mom ne bata dai boye mata komai ba dan ta san wata rana kowa zai san gaskiya za ta ce kai ikon Allah wallahi na ta ki murna kun yi mugun dacewa amma sai dai na kin ce baya son ki Joya ta ce uhm, Zara ta ce ni fa na san yana son ki inda baya son ki wallahi ba zai yarda ya aure ki ba. Jawayar shiru ta yi can ta ce kai anya haka ne kuwa tausayi na kawai yake zara ta ce tausayi alamar soyayya ne jawahir ta ce da kamar wuya zara ta ce nan gaba za ki gani allah ya bayyana miki iyayenki jawahir ta amsa da amin dan suka ci gaba da firayen da za su tsara biki zara ta ce na san a can kasar su za a yi jawara ta ce ni ko a ina ne buri na a daura a daura dariya zara ta saki tare da faɗin allah ya nuna mana za mu ɗauki hoto da manyan celebrity dariya jawahir ta yi tare da faɗin ke kuma shine damuwar ki ta ce eh ɗin tashi jawahir ta yi tare da faɗin ina zuwa fita ta yi jim kaɗan sai ga ta da su snacks da drinks ta kawo ma zara zara ta ce ni a goshe nake drinks ɗin zan sha kawai fita suka din fira suka dinga yi har jawahir ta ɗin manta da damuwanta duk da abin yana ɗan damunta na rashin jin m samir zara sai wajen 5 ta tashi za ta tafi fitowa suka yi ta mom sallama sannan suka fita ta mom har wajen motar ta jawahir ta kai ta wanda ya daidai da shigowan khalil fakawai kusa da motar zara fitowa yi cikin far'a yana faɗin kice da ban zo da wuri ba da kin tafi ta ce wallahi kuwa ozil shi ma fitowa yi jawahir ta saki ihu murna tare da faɗin manya an dawo garin dariya ya ce kai m samir kina kawo light fa na ji labarin kin yi nasara dariya ta yi ta ce haka haka yake ya ce za mu sha biki lallai allah ya amshi addu'arki dariya ta yi sannan suka gaisa da zara ta shiga motarta ta wuce su kuma suka yi cikin gida bayan sati ɗaya yau ake wasan su m samir tun da ya tafi ba su waya da jawahir ba ta yi mugun shiga damuwa sosai a yanzu haka tana zaune a ɗaki tana jiran lokacin wasan nasu yayi ta kalla lokaci na yi ta kunna tv ɗin inta tana kunnawa ta ga sun jeru a fili ga mutane na ta ihu hango shi ta yi cikin kayan kwallo wanda yake ƙara fito mishi da kyan shi wani irin murmushi ta yi nan ganin shi ko ba komai kallon shi da ta yi yasa ta ji daɗi wasa aka fara inda su m samir suka lashe wasan jawayar kam ta yi murna sosai musamman da m samir ɗinta ne ya lashe ya lashe wasan hasko aka yi yana daga hannu mutane na ta iyo fitowa suka yi inda 'yan jarida ke dashin cirodo tare da son yin magana da shi tsayawa yi 'yan jarida suka zo ya ce abu ɗaya zan ce na san yanzu someone is missing me a lot na san komai nake kina kallo na i just want you to know that i miss you too da wayar da ke kallon tv ta ji wani irin daɗi tare da sakin dariya lokaci ɗaya fuskanta ya canza ganin soniya ta yi hogin ɗin shi to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci